ai yau za mu ci nama jiya zakaru uku nan da muka kama fuka bakin nan duk kai ga cinye su ga ta nan ga ta nan masauda muka ba kai da kafa okay ina sana kuma to yau ayan hanjin mu kai wasu saude <laughs> ko ka bar mu da kai kai kai kai adda kai ma bi dan barayin da kuke zuwa kuke satan mana kaza a unguwa wadda ta yi bi saurayi na wa gana miki to Allah ya kama ku yau audition muke yi alannuhu ne fa kaza ta kwace a hannunsa kuma in ta gudu continuity ne continuity ce kaza aikin alaka ake to kaza je aikin alaka ake kaza ta gudu ta gudu alunnu ya ce mu kawo mota <laughs> no no no no yanzu mu je <laughs> jiya ma kaza har da rabu aka ci ya yake ba <laughs>